وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اللهم رب العرش ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فاضل الحق والنار ومنزل التوراة والانجيل والفرقان نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها اللهم انت الاول فليس قولك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس وبننا من الضرر اللهم فرج عنا الدين وبننا من الضرر اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعذاب ربنا اللهم اعطنا عاقبتنا بالامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم بارك في اولادنا ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه، بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج انت متى سوره البروج سبو دفارا أتد والسماء ذات البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج انا إنا رجوها دسما ما أبوشها بروج واتوهنيوي نات وراروك wale wa malma'ude da kuma yini wanda an kai alkawari واتو yinin قيامه wa shahidin da mai shaida wa mashahudin da wanda aka halarta wanda ka shaida kuma ana halarta ta wato yinin juma'a tila sabul wafudu da Allah ni masu ramu annari za ta wa ƙuli wuta ce ma abuciya horuwa ka haka ciki wani abin na sarki na ah, ya ana bauta mai sai zai mutu sai da yadda mutuwa ta zo mai yana da yara sai ya sa yaro ne guda ya ta ya koyo <clears throat> wani ilimi da ya ka amfani da shi ilimin sihiri shi ya kaso ya koya da yaro ya ce in ya je ya koyi ilimin sihiri sai ya je wani wuri wajen malamin sunna sai shi ana shiga hanya to daga ƙarshe sai malamin ya ce shi dai kada yaro ya gwade shi saboda in ya gwade ana iya kashe shi don ba a san da shi ba A shi kuma yaron a kwana a tashi sai ya shahara da ilimin nan na addini marmakon na sihiri to rigimar da ta yi tsawo tsakani ne da sarki inda sarki ya kashe malamin kuma ya kashe duk wanda an musulmi shi ya haka wuta ya kone duk wanda an musulmi shi to wannan rigima tana nan aka kawo ga shi yaron yaron ya ce to sarki ba za ka ya kashe ni ba sai ka tara mutanenka na gabar da yamma kudu da arewa sannan ka halban da kibiya ka ce bismillahi rabbil gulam bismillahi da suna Allah ubangijin yaro ya ce to in ka harba ina mutuwa to sai ko yayi haka ne ya halbi yaro yaro ya mutu sai gari kowa ya zama su bi. to wannan ta sa sarki ya ji zahi kwarai ya haka wuta annari wuta za ta roƙo da ma'abuciya horuwa yana ta kaɗa mutane ciki duka sai da ya kone kowa bayan ya kone kowa ita kuma wutar ta hito ta kone shi da shi da majalisa ce to shi na Allah ya ce kwatila ashabul hudud da Allah amin ma'abuta ramu wa'annan da suka yi ramu annari za ta wa kode wuta ce ma'abuciya horuwa suka hura ciki idan alaiha ode su suna zaune gehenta wahum alama ya ne na mu'minina da suna halarci da abin da suka aikata ga mu'minai na kokkone mu'minai da suka yi wa ma ka mu'minahum mu'minahu ba su yi masu babu abin da suka kyama ga mu'minan illa an yi yu'minu billahi sai don ɗai sun yi imani da Allah al'azizi aziz alhami da abin godiya mun wannan masu musalihin ko imani da Allah na ya gama su da su imani da Allah Allah zai da lahu samawa samawati wal ardi Allah wanda shi adda mulkin sama bakwai da ƙasa wallahu ala kulli shay'in shahidu, kuma Allah mai shaida ne ga dukkan komi? wannan kuma kun ga ai ba ba ne imani da Allah wanda ya halitta sama da ƙasa ai imani da shi ba laifi na balle a kone mutum don yayi wannan to sun kashe duk muminan da ya musulunta babu wanda ba su kashe ba ko guda ba su bari ba har da wata mata mai sabo haihuwa ita ta karshe duka duk da zo za ta faɗawa sai ta waiwaya ta dibi bayanta yaron na taka gudun ya kone. karshe Allah ya ba yaron magana ya ce isbiri ya umma wa in nake alal haƙi in nake hankuri ki faɗa wata duka gaskiya kike ita ta ƙarshe wannan tsohuwar Allah ya ce to innal ladina fatanu na lalle wa nan da sun kai tuni mu'mine maza wal mu'minatu da mu'mine mata summa ya tubu sannan ba su tuba ba falahu azabu jahannama suna da azabar jahannama walahu azabul hariqa kuma suna da azabar gobara kun gani dillahin ga da sun kai Allah ya ce wa'anda sun kai tuni mu'mine maza da mata irin waɗanga mutane yace suna sannan ba su tuba ba sannan suna da azaba jihannama da azabar gobara gaba ɗaya kun gani a wajen Allah duk abin da ka yi ma Allah in dai ka tuba in Allah ne in dai tuba ce ta gaskiya to Allah yana ansa tuba don haka ya ce sun yi laifi amma in ba su tuba ba to za a yi musu azaba amma idan suka tuba to babu azaba kenan saboda haka ku yi ta kokari gwargwadon da kuka yi duk abin da kun ka san ku yi wanda ba daidai ba ku tuba ma Allah subhanahu wataala domin tubawa ga Allah tana goge abinda do aka aikata wanda ba da kyawu innal ladina amanu lalle wa'annan da suka yi imani wa amila salihati sun kai ayyuka masu kyau ko an kone su lahun jannatun suna da aljanna ta jirihin ta tela an haru gulabina gudana karkashin ta dalikar fauzar kabiru dalikar fauzar kabiru wannan shine rabo babba in dai mutum ya yi imani ko an kone shi zai samu aljanna inna badasha rabbika la shadida lalle rikon ubangijin ka ga wanda ya saba mai rikon ubangijin ka ga wanda ya saba mai la shadida yana da tsanani inna shi Allah huwa yabda shi ke baro halitta ta rayu bayan ta rayu ya kashe ta uwa idi ya sake ta da rayuwa kuma ranar kiyama wa huwa al-ghafuru Allah shine mai yawan gafara al-wadudu mai yawan soyayya ga bayi ne mu'minai bil arshi majid Allah shine ma abuci al-arshi mai daraja fa'alun Allah mai aikatawa ne lima yuri daga duk abin da ya ga dama komi ya ga dama zai ta ka hadisul junud labarin rundunoni ya zo maka a fir'auna labarin fir'auna yadda Allah ya hallaka fir'auna da jama'a ta wa abin na wa samude labarin samuda ya zo maka yadda Allah ya hallaka su balin lazina kafaru fi takabira ai kahirai suna nan cikin ƙaryatawa ba su bari ba wallahu min wara'ihim muhit shi ko Allah ya kewaye ta gaban su da bayan su saboda haka ba su bar saba mai ba shi kuma ya kewaye ta gaban su da bayan su don haka komi na iya faruwa gare su bal huwa qur'anun majid a shi qur'ani qur'ani ne mai daraja fi lauhin mahfuz kuma cikin lauhin mahfuz aka debo shi Ah, ya Allah ya ya Allah ya murdi ya mu'id ya ghafurul wadud ya dhul arshi majid ya fahalul lima yurid roƙonka maka da albarka wannan sura Allah ka dafarta mana zanubban mu baki ɗaya. Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu min kulli da'un wa saqamin ya mubdi ya mu'id يا غفور الودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد